da wannan ziyarar aiki ta shugaba alhaji isu muhammadu da ya kai wa mutanen jihar mai na nasaba da cika alkawalin da ya ɗauka lokacin yaƙi neman zaɓe yau shekaru biyar suka gabata sai ga shi a bikin kafa tubulin farko na ta hanya caɗuwa mai wadda za ta ɗauka tsawon kilomita 58 a kudaden za ta laƙume na aiki miliyar 27 da 'yan kai kudaden sefa ga shugaba isu muhammadu gaban mutanen mai. za jagorancin wannan biki na asa tubali na wannan aiki na kwamta tsakanin shaduwa da na mayayi to ga shi alhamdulillahi wannan alkawali an cika za a ci gaba da shi a tasawa kuma za mu ka wannan aiki in Allah ya ba ta ce na shari'a Allah ya ba mu sa'a duka 100% bisa an cika Sani na ji ta bakin al'ummar garin mai yadda suka jira wannan kokarin shugaba Isu Muhammadu ta hanyar samun hanyar zuga-zuga. Sai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama eh, gaban idan mu ai wannan eh, biki wannan ba karamin aiki ba ne. To wannan shine ci gaba. Waga hanya da za a yi za ta ba da dama a ta zurga-zurga a ta kai da kawo ciniki ya tabbata eh, arzikin tattalin ƙasa da arziki su tabbata. Ciki ne sosai sosai yadda da ba a tsammani mu dai alhamdulillah sai godiya. Eh, kun ga wannan hanya abu ne wanda muke jira shekaru da shekaru yadda aka aza tubalin nan aiki ci gaba ya ta yi ba da an ɗauki dogon lokaci ba. Ƙarshen jawabinsa shugaban ƙasa Alhaji Isu Muhammadu na fatan zaɓuɓɓukan da ke tafi a yasu cikin tsanaki cikin kwanciyar hankali. shaibu mani murya amurka daga mai jihar maradi jamhuriyar nijar zamani ai Allah ke da shi dan adam baya da zamani almudabbiru ke tafiyar da shi yanda ya so haka zai gani Allah mai da shi Allah bayan tushiya